بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا waɗannan maganganun da suka yi ba su faɗe su don neman gaskiya ba ko neman hujja a'a kawai dai sun ƙaryata ranar alkiyama ne mun ko tanadar wanda ya ƙaryata ranar alkiyama wata babbar wuta mai tsananin balbali